سيدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا حي يا قيوم اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أسله قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع خير الآخرة والأولى وارزقنا داعتك ما بقيتنا يا رب العالمين اللهم وأعيننا من خيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد jiya ci gaba da darasin mu ba kuma ce ba a cikin kisa ibrahimu muka kwana alaihi salam babu shakka ibrahim ya daure ya yi abin da allah ya azamai shi kuma allah ya cika mai alkawari dama kun san allah na da ƙa'ida wadda ya yi da mu adamu mu kuma muna da ƙa'idar da mun ka yi da shi mahalicinmu ya ce ku bauta min babu shirka mun ka ce nawa za ka ba mu ya ce in gafarta muku to alkawari na don haka ya ce a hu ahadi ku ku cika da alkawari na ni ku ufi bi ahadi ku ni ku in cika da alkawarin ku ku ku cika da alkawari na ni in cika da naku to babu shakka duk wanda ya cika da alkawarin Allah Allah zai cika mai nashi alkawari to Allah ya taimake mu kuma Allah ya kama mana shine ma'anar da yace bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim um, min fawrihim hada yumdirukum rabbukum bi khamsati alafi min malaikati musawwimin yace in sun ka zo muku yanzu yanzu yanzu yanzu suka zo muku in dai kun ka yi hankuri kun ka ji tsoron Allah to shi ko Allah zai ba ku gudunmawa da mala'ika dubu biyar kun gani wato dai alkawarin na Allah yana nan duk da kun ka cika shi shi ko zai kawo mawa to Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora don haka jiya Ibrahim duk makircin da aka kulla Ibrahim ya tsira Allah ya ce wa aradu bihi kaida suka nemi makirci ga annabi Ibrahim na su kone shi waje Allahu akhasini na mun ka sanya su masu hasara a cikin manuhar da sun ka shirya wani jainahu muka tsirar da annabi ibrahim don wuta ba ta kashi sai yan allah ya tashi kashe mutum wani jena wa muka tserar da shi wa ludan da shi da annabi ludu ibn akhi haran dan dan uwa ne haran wa kana ma akhun thalithun suna da dan uwa na uku ismuhu abin na suna ne abin na na khura min al-iraqi daga ƙasar iraqi min baladi kusa wani gari da ake ce ma kusa kun san kusa mu da hausan mu kwanya mai da kusa amma abin na kusa sunan gari na to can na a garin sai ibrahim kufa ake ce masu nan garin su wa ma hudutun ya yi hijira ya yi bar wannan garin mun tsira da shi daga wannan gari da shi da annabi lutu wa saratu binta amma ibrahim da saratu ya dan uwan baban ibrahim wato kenan da saratu da ibrahim suna danwa da dan kani alladhi huwa harana al-akbar wanda yake ce ma harana babba wa kana amana bi ibrahim dama wannan yarinya saratu ta imani da annabi ibrahim wanta saboda haka sun kai hijira tare ila ardillati barakana fiha zuwa kasan nan da muka yi albarka cikin tilal alami ga halittu bi kasratil anhadi abinda albarkar dake ga wannan kasa ta filastin wato abinda albarkar ta bi kasratil anhari ruwa gareta gulabe gareta da yawa wala ashjari da itace kun san duk inda ruwa suke akwai gulabe da yawa to akwai itace da yawa ku koyan in kuka diba fadama sai dai an kashe amma inda duk adda ruwa in Allah ya so kana iske itace sai kuma ana samun rukukin itace irin gumbi haka ya taru ya rukuki a wurin to irin inda itace sun kai yawa ko akwai itace ko masu ɗaya ciki saboda haka akwai albarka kwarai ga ruwa ga kihi ga itace ga ɗiyan itace to nazala ibrahimu bi palestine sai ibrahim ya sauka falastin wa ludun annabi ludu ya sauka mu'tafika wa bainahuma yawmin tsakanin garin da ibrahim yake alaihi salatu wassalam babban malamin eh, annabi ludu to tsakanin garin da ibrahim yake da garin da annabi ludu yake ta hiya kwana guda a tsakanin su wato dare da yini wa wahamna lahu muka bashi kyauta shi ibrahim don baya an hijira ibrahim ya yi ta yin addu'a rabbi habli minas salihin rabbi habli min salihin yana ta addu'a Allah ya roko a bashi da wanda a to kun san ba a samun da ga wanda bai mata ba duk wanda ka san ya samu da to dole sai yayi mata sai Allah ya bashi umarni da ya aure to lokacin da ya aure to a wannan lokaci na Allah ya ce wa hamna lahu muka bashi kyauta ai Ibrahim wa kana wa kana sa'ala waladan dama ya roki a bashi da kama bikira fi safati kama da aka ambata cikin suratul safati rabbi habli minas salihin sai muka ba shi da'isa haka muka yi mai bishara da da'isa muka ba shi da'isa haka mun yi mai bishara da da Wai wa na fila muka ce kuma akwai ƙari za mu ba shi jika yaquba ya zama ƙari ai ziyadata alal masawil dawa ya roka sai muka ce to har da jika sai mun baka ba daɗe ba za mu baka ba za mu gama ma har da jika aw waladul wa abin nan aw wato waladul waladi wato shine ɗan da wato ƙari shi annabila wa kullum kowanne huwa wa waladu da shi annabi isa haka, da ɗanai annabi yaqubu ja'anna salihan salihin kowannen su mun sanya su salihai ai an biya annabawa kun gani haka dai Allah yake idan ka bi Allah sai shi baka abin da bai ba kowa kamate ba lokacin da annabi Ibrahim ya yi hankuri da masibobi ƙarshe sai Allah ya ba shi ɗa yana da ɗaya amma Allah ya ba shi manyan ɗaya ne annabi ishaƙa ɗane ne annabi isma'ila ɗane ne eh, annabi yakuba jika ne ne kunga wato mulki na ya ci gaba in ya mutu ɗaya ne su a annabawa su za su gada in sun mutu ɗiyan su a annabawa su za su gada haka dai Allah subhanahu ala yake kyautatawa bawa ne salihi idan ya yi haƙuri ko dai a daure a dai ta hankuri kun ga abin nan ɗayan hodiyo da ya hankuri da masibobi aka kore daga na hamaraɗi an ga kore kama an kore wanda bai da kowa ya yi ta hankuri ya ce muna nan daren allah wahid ai ƙarshe dawowa ya yi ƙasar yanzu yana nan ya rasu amma ɗaya ne yana nan suka gadi suka gadin ƙasa suka gadon ƙasa suna nan sai an daga abuja aka jin tsoronsu a zuwa ɗora duddawa gare su don inda ma ba su abin nan abin gan kawunan su ba da ba a makinan su abuja nan aka tawa iske su yana nan ya tayata aiki na kwarai kenan in ka yi shika ban maɗiyanka abin kwarai sai su yi ta sarauta ba su da komi amma saboda ka riga ka shiga gaba sai su yi ta kuri dole mutum ya to inda suke roƙi alfarma to duk wanda ka san allah ya taimaki ɗiya ne shi ma ya kama allah ya kama allah ya gani idan mutum ya rika allah to da izinin allah Allah zai taimaka Allah ya ce idan mutum ya rika shi ya ce ni zan yarda da shi ni idan na yarda baraktu zan yi albarka wa inna barakati laysa laha muntaha albarka ta bata da iyaka amma idan ni hushi idan ni hushi to la'antu in ni hushi ina la'anan mutum wa inna la'anati tablugu sabi'a min waladihi in la'ane shi sai la'anata ta kai ga ɗiya ne na bakwai ɗane da ɗan ɗane da ɗan ɗane da ɗan ɗan ɗane da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗane ha a kai ɗiya na bakwai duk sai sun zanna cikin matsala in Allah ya la'ana ubansu duk sai sun zanna cikin matsala in ji Allah amma in Allah ya yarda kai ce sai ya sa albarka ya ce to albarka ce ba ta da iyaka ɗiyanka babu da za a ce albarka su da ƙari ba ta da iyaka ya shahe shi mana ba ka ga annaba ga sanan ɗiyan sun zama ya ba Allah ya gafarta mana saboda ka yi ta kokari yi ta aikata ayyuka alheri don a maɗiya abin gadon kwarai ba wai ban musu kuɗi ba ban musu kuɗi ba wai shi ya abin gadon kwarai ba kuɗi kashewa aka yi kai dai ka yi kokari ka tarbiyyar su hiyayyen abin da ɗa uba ke bai wa ɗane shi ne tarbiyya ta kwarai ma na hala walidin waladan min halin abdalu min al'adabil hasan manzan Allah ya ce uba bai taɓa ba ɗa ne wata kyauta ba wadda an mai daraja kamar ya koya mai ladabi na kwarai ku ta kokari ku ta hankuri yaro koya mai ladabi na kwarai sai an yi hankuri ka kai shi makaranta ya rige ka dawowa ka yi wahala ka shiga mota ka kai shi makaranta ya rige ka dawowa ya hankuri gobe kuma kai shi Ya kokari ka yi hankuri gobe ka koma kai shi haka dai a yi ta yi a yi ta yi wata rana sai ya zanna kwarai da izinin Allah Allah ya gafarta mana kuma Allah ya rika mana وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ja'annahu a'immatan mun ka sanya su suka zama shugabanni su ɗiyan gana shi gaba ɗaya sun zama shugabanni da amma duk shugabancin na aka ta gwagwarmaya kowa ya samu to shi kan ya wahala amma duk ɗaya ne mun sanya su sun zan shugabanni ya kuta da bihim wa'anda ake koyi da su fil a cikin alheri ya nan nas suna shiryar da mutane bi amrina da umarnin mu ila na zuwa ga addininmu wa auhayna ilaihim fil khairat muka yi wasu wahayin aikata ayyuka alheri wa iqamas salati da tsaye da sallah wa ita a zakati da da zakka haka dai sun ka tsaya cikin ayyuka alherin da suka yi akwai tsaye da sallah akwai ba da zakka cikin ayyukansu ai abin nan ai abin nan tufa abin nan tafa'alu wato tufa'alu ana ana aikata ayyuka alheri cikin jama'arsu wato kamu ana bada ana tsaye da sallah wato ta minhu ana ba da zakka ga wayannan ayyuka wa min atba'ihim da su da mabiya bayansu duka haka sun ka kasance wato wa huzifa ha'u kamata sala aka ce abin na iqamas salati ta hafifon wa kanu lana abidin sun zama masu ibada gare mu Ta kadimu aljari wal majrur lil hasar asili nai wa kanu abidin lana sun zama masu ibada gare mu sai ce wa kanu lana abidin ai lana la suna ibada gare mu ba ga kowa ba ba su ibada ga kowa min asana mai cikin sauran abubuwan bauta fa ibrahim kawo qaumuhu minhu Ibrahimu mutane ne sun fidda shi daga cikin su sun ka kore sun ka ce ya bar kasa. da ya bar kasan nan ta kusa fa baddalallahu lahu ahlan sai Allah ya canza mai jama'a wa zuriya da zuriya ɗaya ba mai kyawu da waɗanga 'yan uwa mummuna ne mushrikai sai Allah ya bashi ɗaya manzannin Allah kun ga fa sun ka samai kewa sun ka hana mai mutane masu zama tare da shi wa wa anasahullahu Allah ya ɗebe mai kewa ya ba shi ɗaya na ƙwarai irin waɗanda ya kaso wa kana an da su ya kabi su da gwamnati sun ka korai fa asbaha matabu an ya gari shi aka bi shi a gaba makwata da bihi ana koyi da shi to haka na al'amari yake dukkan daure da kai ka bi amma in ka daure bin ka zaya amma in ka ce bari in yaga in ɗiba ka tabbata mabi har abada baka zama gaba har abada baka zama gaba amma in ka daure ka yi hankuri nan gaba ka bi sai a bi ka ya yi biyayya ya hankuri a kwana a tashi sai ya shiga gaba sai an ka bi shi ya Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana ka ada mu ga abin da zai zama alheri gare mu a nan duniyar mu da kuma lahira mu waludan waludan atainahu hukman wa ilman ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين واتو كونغا أبنا wannan kisa da muka ambata ta Ibrahim wato ita ce kisa ta biyu a cikin wannan kisa kun ga ta dai ibrahim ya bi kuma ya yi ladabi duk abin da aka yayi kun ga ƙarshe sai allah ya sa shi ya zama gaba shi aka bi kun ga kisa ta tabbatar mana kowa ka san abi shi to ya bi ta kwana kame bi ka ko dan siyasa kake kace kana muguwa hamayya to da izinin allah milkin nan ba ka samu ne har abada ba ka samu ne ka yi hankuli da takaici za ka mutu ka yi hankuri da takaici za ka mutu kowa ba ka zama amma bi abubuwa a hankali wata rana sai ka zama gaba wa'annan da ka bi a hankali su ko sai su bi ka haka dai to kisan mata uku wa lodan annabi lodu a ce na hukuma mun ba shi hukunci ai fasilan mun ba shi rarrabewa bai baina khasumi tsakanin masu husuma wa ilman mun ba shi ilimi ai fiqiha mun ba shi fahimta ta addini wa najjaynahu min alqaryati mun tsirar da shi daga alƙaryar nan muguwa allati kanat ta'malu al-khaba'is wadda take aikata ayyuka mara kyau ai ahluha al-a'mal al-khaba'is mutanen alƙaryar suna aikata miyagun ayyuka min al-liwadi maza suna zuwa ga maza ƴan uwansu wannan mugun aiki wanda su waɗanga mutane su suka fara shi kun ga irin wannan mugun aiki na namiji ya zo ma namiji duk inda mutum yake mai wannan aiki yanzu in yan mutu in ka rufe kabari ne in kana jarrabawa ko ma ka bude ka gani da izinin Allah ba ka iske shi yana can kasan mutane ne gara nabi lobi yana can duk mai gwada ya gwada kama wadda muka karanta duk mai gwada ya gwada ya hankali te teka diba ba an hito kana iske an ɗoke shi an kai inda yan uwa ne in kai hina da rai hina zama cikin ku tare da ku yake amma gaskiya ba tare yake da ku ba in ya mutu kwashe shi yi ko kun sa ya makabata ku ba ku iske kuma ku rihi in an jima ku dawo ku gani sai ku iske babu komi an dauka an kai ce inda aka ruwan bala'in nan ruwan nan na sama na bala'i inda aka yin su wanda qur'ani ya faɗa hina can an sashi ana ta kwankwada mai su Allah ya gafarta mana kuma Allah ya nisanta ma abin da musulmi daga irin wannan mugun aiki to wannan shine aikin mutanen annabi lutu warrame bilbon duki da halibi da bindiga cikin gari ana ta halibi ana ta da hankalin mutane ana kun san yayi ta dauke ba daɗi da su suna ta faɗa da shi ya ce in ni la'amalakum mina ƙalil na gaya muku ni ina cikin masu ƙyama ayyukanku wannan aiki na ku in ni la'amalakum mina ƙalil da miliya guda yaka faɗi bai shakka in sun ka ɗauko kayan hauka suna son su halaka shi sai ya ɗauki buta rabbi na jini wa ahli mimma amalu. rabbi na jini wa ahli mimma amalu. haka da ya ake bai gudu ba kuma bai fasa abin da Allah ya sa shi ba har sai da Allah ya halaka su ya bashi nasara wa adakhalnahu fi rahmatina mun ka shigar da shi cikin rahman bi ana anjaynahu min qaumi mun ka tsirar da shi daga sharrin mutane ne innahu minas salihin lalle annabi lutu yana cikin bayan Allah salihai ai ibadillahi ibadillahi alladhina yad'una nas bayan Allah na kware waɗanda ke kiran mutane ila millatit tauhidi zuwa ga addinin tauhidi yana cikin mutane waanda ke kiran jama'a lalle a dawo ga addinin gaskiya wanda za a kaɗaita Allah guda ciki kuma wal ittizani fil umuri a tsara a tsaru ga al'amura, alamu kuta da hukumin lahifiya yadda hukuncin Allah ya ce a ciki wannan ita ce kissa ta uku wal qissatun rabi'a kissan mu ta hudu hiya qauluhu ta'ala wa nuhan wa nuhan id nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu min عظيم الله يتي واذكر نوحا كأنبتي النبي نوح شيما yana cikin bayan Allah da sun ka wahala kware a wajen kiran mutane ga addini wato addinin Allah addini ne na Allah duwa da kaga ana ta wahala ana ta wahala in dai addinin Allah na kwai rike shi shi ka samu nasara ka bar ganin wahala kowa rike shi shi ka samu nasara kuma tuntuni haka ake idan dai mutum ya ce ya rike addini sai Allah ya jarraba shi ko malami ne ko mabiyi ne amma da ƙarshe shi adda nasara wa lahi hiyal ulya kalmar Allah ita ce maɗaukakiya amma kalmar ladina kabaru hiyar sufula kalmar kahirai ita ce a ƙasa ka bagane a wa kahirai sun zama maya wallahi mayan ƙasashe kahirai na mayan ƙasashen na sun ka zama kahirai banza za su koma ya hankuri dai ya hankuri dai ka rike Allah yarda da magana Allah magana Allah gaskiya ta wadda ya faɗa gaskiya ta wa kalmatullahi hiyal uliya gaskiya ne ba wai wasa ba ne ƙura'ani bai faɗin ƙarya duk abin da ka ji ƙura'ani ya faɗi gaskiya ne to amma dai a yi hankuri da abin da an ka gani kunnu nuhan ka ambaci annabi nuhu wato ursila wa huwa ibn arba'in na sana a aiko shi ya zama manzo yana ɗan shekara arba'in wa makasa ya zauna fi ƙaumi cikin mutane ne tun da shekara arba'in ya fara wa'azi yana zaune cikin mutane ne alfasanatin shekara dubu illa hamsin na aman banda shekara hamsin shekara 950 yana wa'azi amma malan mutanen da ya samu ba su kai sun ka kawo ba mutanen da ya samu ba su kai sun ka kawo ba shekara 1000 ba hamsin, amma mutanen da ya samu ba su kai sun ka kawo ba wa ashe ba da tufan bayan an yi ruwan tufani da ya ga abin bai yayi yayi yayi yan sun kaso su kashe shi sai ya dawo ga Allah an nema magalubin fantasir an nema magalubin fantasir in ka in ya garo ba su yi saurin tahowa ba sai ya koma rabbi inna qaumi kadzabun fafta baini wa bainahum fatahan wa najini wa mamma min mu'minin yana ta in ya ga abin ya dade bai taho ba rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara rabbi la tazar ala ardi min na da yara Allah kada ka bar kahiri ko guda dattijo mai zaman gida mai zaman kai ne haka dai yake ta addu'a buta ta ga hannu ne da daddare da rana ko yaushe addu'a dai yake ta yi malam bai gushe ba sai da Allah ya anshi addu'a ta subhanahu wata'ala sai da Allah ya anshi addu'a ta haka annabawa suke mutanen da ka ganin su adda mukami su adda kuɗi su adda kaza su adda kaza malam nuhu na kallo ana halaka su har sai da ya dawo yana roƙon Allah Allah ya ce bari wala tukhabdini wala tukhabdi tukhabdini fil ladina zalamu kakkai magana da ni da waɗanda sun kai zalunci bari sai ya shiru me zai yi Allah ya ce shi addabi ne ya ce kuma ka ince komi to ku yi ta hankuri ku rike addinin ku da kyau babu abin da yake faruwa ga musulmi in ba alheri ba wa ashe ba da tufan bayan an yi ruwan tufani an noce mutane ne daga baya ya rayu 60 na sana shekara 60 kun ga fata kuna muddatu umrihi alfan wa khamsina sana kun ga kenan mudda tsawon rayuwa ta kun san manzannin Allah annabawa ba su dadewa duniya kamar malamai na gaskiya kun ga su ma ba su dadewa duniya nan da nan sai ka ga sun mutu saboda abin nan wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala don kasu kai lokacin da za su walakanta to shi ma annabi nuhu bai dade duniya ba shekara ta dubu daya da abin na wato alfa makamsi na sana shekara dubu daya da hamsin lokacin dadewa aka yi wa duniya dadewa aka yi ba wai abin nan bane dadewa aka yi duniya ba irin yanzu na ba shi yasa kun kaji an ce ya shekara 1150 mina tahbir haka aka ciro wannan daga cikin littafin da ake cewa at-tahbir na tarihi ibtila'uhu wannan jarrabawar da aka yi masa wato bit da karyatawa wa dulul umri da abin nan da da tsawon rayuwa fil ibada cikin ibada ya daɗe ga jarrabawa wato ga jarrabawa da aka yi mai ana ta ƙaryata shi Allah ya ba shi rayuwa mai ɗan tsawo irin ta annabawa fil ibada ya yi ta ibada ta yi ta ibada ta to shi annabi nuhu irnada sadda ya kira ga Allah ubangiji ne badalin abin nan min nuhan ai da arabahu da ta yi mai zahi sai ya yi addu'a ga Allah ubangiji ne ala qaumihi ga mutane ne bi Rabi rabbi la zar alal adamina kafirin da yara min kabalu tun harko yi min kabli ibrahim wa tun kamin zuwa annabi ibrahim da annabi lut aka taba yin annabi nuhu kuma da taimai mai zahi yi addu'a ga Allah ubangiji ne Fassa fasajabna lahu ahu? Allah ya ce muka ko an sa mai addu'a ta wani sarnahu muka taimake shi wani nahu muka tsirar da shi wa ahlahu na fi safinatihi da iyali ne waɗanda a cikin jirgi ne duka mun ka tsirar da su min al-karbil azim daga bakin ciki mai girma wa huwa takdhibu qaumi shine karetawa mutane ne lahu gare shi wasimrariha ala kuburi da dogewa su ga kafirci kun ga shine bakin cikin da yake gani mai girma sai muka tsirar da shi daga wannan fa ugure ku ko an kano ce ruwa saboda haka duk abin da kun ka gani ku yi ta yin addu'a duk abin kun ka gani ku yi ta addu'a kun ji annabawa kowa ya ga matsala addu'a ya ta yi ƙarshe ku ji an ce Allah ya bashi nasara to kuma ku yi addu'a ga duk abin da kun ka gani shi wa Allah ba ha mutum na ba shi ya ce udu'u ne asajib lakum ku yi addu'a garin in karɓa muku shi Allah da kai ne ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijin ku yace ku roƙa in karba muku Umar dan Khattabi radiyallahu anhu yace wallahi bani bakin ciki don nayi addu'a ban gana samu ba yace na rance da Allah sai na samu yace kai bakin ciki na ban yi addu'a ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yace dan Allah shi yace ku roƙa in karba yace na tabbata in ni roƙa sai ya bana ko kaga awabba a baka ba yanzu dan jira dai sa hankuri ci gaba da addu'a in dai addu'a ta shi Allah ba mutum na ba mutum ka cewa ka yi kaza zan baka kaza kuma ƙarshe ya ƙi baka Allah ba haka nan yake ba duk wanda ya addu'a cikin ku sai bukata ta ta biya sai dai ka ce ka daɗe ba ta taho ba saboda ɗayan abu biyu na yanzu in ka roƙi a baka ciyaman na lokal gamma misali shi ka so to ga wata rigima nan wadda za ta ɗaure ka shekara 20 gidan yari da a baka ciyaman da a kare ka gare ta ka kaka so a kare ka gare ta sai a ɗauki matsalar ciyaman sai a iza can sai a kare ka sai a dora wani ya zan gagara ba dau ko ina an ka taro shi zai tsere to kai baka sani ba addu'a ka ta kana gane a ba a baka ba an baka bala'in gada an ka eji an ka eji maka ba karami na ba to haka na addu'a take duk kai ta kaka ga abu a baka ba gaskiya an baka ko ka gane ko baka gane ba amma in kana da imani ka yarda tunda Allah ya ce ya ansa to ya ansa tun da ya ce ya ansa ya ansa ka yadda bai karya in ko baka da imani ka dauka ya yi maka ita ko ya ce yana ansa bai ansa ba ko to amma dai na san kowane mutum zai yi ma Allah ubangiji ne zato mai kyawu kowane musulmi to ku yi ma Allah zato mai kyawu ku ta yin addu'a tun da dai shi ya ce ku yi to ku yi kokari ku Allah ya gafarta mana wa nasarnahu

ai mana ana homin ka kare shi min alqawmin ladina kadzabu bi ayatina daga mutanen da suka ta ayoyinmu adala ala risalati wadda ta nuna manzance annabi nuhu mun ka kare shi an yasilu ilaihi bisu'in ba su iya isa wuri ne da wani abu mai cutarwa innahum kanu qawma sau'in mutanen annabi nuhu sun kasance miyagun mutane fa agarakana hum ajma'ina gaba ɗaya mun ka noce su cikin ruwa gaba ɗaya fama na ja illa ashaba safina babu waɗanda sun ka tsira daga halaka duniya gaba ɗaya don shi manzon duniya na duk duniya gaba ɗaya a zamani ne babu waɗanda sun ka tsere daga halaka illa saba safina sai mutanen da a cikin jirgi ne manyan almajirai ne waɗanda suka musulunta wa jumlatun sittatu rijalin wani sa'an jimla su ka mutane shidda na maza da matansu shekara shekara dubu ɗaya da goma ya yi shina wa'azi ya samu mutum shidda guda shi ya sa ku yi ma Allah godiya kuma ba wata zuciya kuna ta wada kuna ta wata zuciya cewa mutane sun ki karba gaskiya wanda zai aza wa'azi ko shekara talatin ba a kai ba ya toshe yana wa'azi tun yana yi ba mutane har ya in ya diba yana samu ta wajen ɗari gaba gare suna saurare na ko shekara talatin ba ba ya godiya ya kamata a yi ga wani can sai da ya shekara dubu ɗaya da goma ya samu ta shidda to dubu ɗaya da goma nawa za ka yi suwa daga sadda aka aiko manzon mazo a yau shekaru ne duka ɗari hudu na za ka yi suwa saboda haka su mutanen al'umman manzon Allah ya kamata su yi godiya kwarai ya kamata su yi ma Allah godiya Hmm? ko sannan akwai mutane da yawa duniya ta ha ba ko gari na ba duniya ta ba ko gari na ba duniya ce haka dai al'amari ya kasance kai dai taurin kai gari su kware da gaske wakila wasu malamai suka ce sun dan wuce mutane shidda wato jami'o man kana fi safina duk wanda a cikin jirgin wato samanu na mutane 80 na ba duhun rijalun Ah, abin nan nisfuhun rijalun wa nisfuhun nisa'un rabi maza rabi mata su 80 maza 40 mata 40 to a kaddara mutane 80 na shekara 1000 da goma yana wa'azi laqad da nuhun ala qaumi bil halaki to nuhu da tai mai zahi da yake dabi'a ce ba irin dabi'a annabin muta ba shi annabin mu babban na su ko saura mabiyana ƙananan na annabi nuhu da ta mai zahi shi addu'a ya ga mutane na bil halaki ce Allah shi halaka su da a huta yace kuma ko guda ka a bari a kashe kowa da kowa rabbi la tazar alal adamina kafirin da yara yace kowa da kowa wa amma nabiyuna muhammad amma annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta mai zahi ta mai zahi kware sun kaso su kashe shi fada ali bil hidaya shi addu'a yawa mutane ne da shirya bi qawli allahumma hadi qaumi fa inna wallahi alamun ya Allah ka shirya mutane na su ba sa annabi nake ba kun akwai bambanci tsakanin rayuwar annabawa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ji wada al'amari ne ya kasance ko da yake harkon rayuwa ta yana da sun ka kore na yabban makka ya ta da'ifa sun ka koro shi da da'ifa sun ka jefai sun ka fafasa mai kai sun ka raunana shi ya zo wata gona ta sa'utu ba ya zanna a nan na mala'iku suka rika zo mai guda guda idan ka ba da izini in sa duwatsu duk in halaka su wance ya ce in zo musu iska wanga ya ce in zo musu ruwa ya ce duk ku rabe da su allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lamu to wannan kun ga farkon al'amari ya san ba su sani ba amma daga baya da Allah ya saukar da suratul an'ami ya faɗa mai fa innahu la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ya llahi yajhadun to a wannan lokaci na yi musu du'a do'in da kun jiya na Allah shi halaka su Allahumma alayka bil mala'i min quraish Allahumma khufan sinin kasini yusuf alaihi salatu wassalam to da ire-iren waɗannan addu'o'i duk lokacin da ya gane yanzu sun gane da gangan nasu kai amma harko da ya gane wasu gane bai ce fa innahu la ya'lamu su ba sani ba to Allah ya gafarta mana kuma Allah ya hada mu aljanna da annabi mu sallallahu alaihi wasallam kissar annabi nuhu ta kari wal qissatu kamisa qissa ta biyar وداود وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين واذكر داود وسليمان كأنبتي النبي داود دا سليمان أي قصتهما كأنبتي قصة سوء وابتلاؤهما دا إن جربا دا الله يمسو بالنئمة دا أباك نئمة ما jarrabawa ce wal mulki da milki Allah ya jarrabe annabi Sulemana da milki kuma ya jarrabe annabi Dawudu babansu da milki kuma da sauran ni'imomi wa yudalu minhuma Dawudu wa Sulaiman badali idh yahkumani fil harsi lokacin da su biyu suke yin hukunci ga ga abin nan ga sha'anin gona huwa zar'un aw mu, wato shibka ko kuma karami iznafa shafihe ganin malkawami lokacin da tumakin mutane sun kai kiyo a ciki ai gana mu ba da kawami dawuda awakin mutane sashen mutane annabi dawud ai ummati yau al'umma ta kala ibn abbas wa da abdullahi ibn abbas da mallan da sun ce wa zalika anna ne dakhala ala dawud yadda abin yake wasu mutane biyu na sun ka shigo wajen annabi dawud alaihi salam ahaduhuma sahibu harsin ɗayan shi adda gona wal'akar akhar sahibu ganamin ɗayan shi adda awaki sun ka kawo ƙara wa qala sahibul harsi mai abin nan mai gona yace inna hadha yanfa eh, abin nan gana mu hulailan lalle wanga mutune awaki ne sun kuce da daddare wa waka fi hadisi sai ta fada cikin gona ta fa absadar duk ta bata mini gona falan tubiki minhu shay'an bata bar komi ba cikin gona ta kaji abinda nake kara gare shi annabi dawuda ya tambe mai awaki gaskiya ne yace gaskiya ne sai annabi dawuda ya yanke hukunci yace ina awakin suke aka ce gasu yace kai mai gona dauke awaki wa dawo dawuda riqabal ganami dawuda ya bashi awakin duka filharsi madadin gona ne yace dauke awaki ta taya sun ce awaki sun ce gona shi annabi dawud sai ce to kai mai gona dauki awaki an baka awaki ba gobe in yana da su ba yana kuma shiga gona wani ba to an an shi awakin wannan ita a shari'ar da annabi dawud yayi alaihi salatu wassalam to malam fa kharaja mutanen gasu sun hito famarra ala suleiman sai sun ka biyo sun ka iske annabi suleiman bakin kotu zaune wa huwa ibn ihda ashrar sana yana dan shekara 11 shi annabi suleiman sai ya ce faƙala kaifa ƙada bai na kuma ya ce ƙaƙa baba ya muku shari'a wato dama yana so ya ji wa da an kai shari'a ba aka bara sai sun waɗa mai cewa ya ni mai awaki in ka awaki a ba mai gona yanzu ba kada akwai ako guda ce yanzu ban da akwai ako guda duk ya an shi ya ba mai gona ko aka bara faƙala sulemana sai sulemana ya ce hukuncin ga kam ya yi amma lawon litu kuma. inda za a jibinta min al'amarinku da za a bani shari'a ku laqadaitu bi ghairi hadha wallahi da nayi hukunci da hukuncin na ba irin wanga ba da nayi hukuncin na ba irin wanga ba waru ya an ruwaito annahu qala ghairi hadha arfaqu min bil fariqain an ruwaito sai ce a aiwan hukunci wanda ba wanga ba zai hito sai ma mutanen gabi amma yanzu ka an shi kayan mutum gaba ɗaya ka miƙa ma wani ai adawa ta auku to yare na nan da 'yan kotu sun jiya fa uku bira bi zalika dawud sai an ka faɗa ma annabi dawud daga abin da suleiman ya ce fada ahu shi da ma ya yadda dana yana da basira shi annabi dawud sai ya ce a kirawo suleiman fa qala lahu kayfa taqadi ya ce ya za ka yi in kai na ya za ka yi ya ce an bani shari'a aka ce an bashi ya ce to zan yi shari'a da wannan malamai sun kai hujja da ko a musulunci ana ɗaukaka ƙara ko ga musulunci ana ɗaukaka ƙara annabi dawud da ya hukunci sun ka ɗaukaka zuwa ga annabi suleiman kuma ya yi musu hukunci shi ya ku canza hukuncin nan na annabi dawud da duk annabawa na bale kai mallami mallami na iya canza shari'a ka tun da manzawan allah ya canza shari'a manzawan allah kuma zamani guda to shi nan abin na na wayirwa ana ruwaituwa annahu qala lahu sai annabi ya dawo da ya ce mai bi haƙƙin nubuwatu wal da haƙƙin zamana annabi da kuma abin nan zamana babanka alama a kabarta ni billadi huwa arfaqu bil fariqain baka faɗa mai abin da ya sauki ga jama'a ga biyu kala yace to ni hukuncin da nayi idfa il ganama ila sahibi zari mai gonan nan ba shi awaki in ka ba shi yan tafi bidarriha sai shi amfani da nononta ya rika tatsan nononta yana amfani da ita zuwa wani dan lokaci wa nasalaha in ta haihu ɗiyan da ta haihuwa yanzu shi unhani da su zuwa wani ɗan lokaci wasu fiya gashin nan nata da ake yanka ana sutura da shi shi ma yi unhani da shi wa abin nan wa yi buzuru sahibul ganin shi ko mai awakin ya koma gona gona gada ya yi ɓanna da daddare ya ta can ya hake mai gona gona ce wa yi buzuru sahibul ganami da sahibul harsi harsi in wannan shibka an canye ta duka to ya koma shibka wata ya samu iri ya shibka har ta girma ta kai kamar wadda ya canye ta in ta kai haka nan hito ya an ki ne shi ko mai gona hito an shi gona ta yi kun ga ba a kwari kowa ba kowa ba a kwara ba awaki mai awaki sun dawo gare gona mai gona ta dawo gare wadda an ka canye ta ta dawo haka nan ya ce to ni kan baba ka ji shari'a ta sai abin na ya ce abin nan fa'iza sarar harsu in hacin mai gona ya koma kai ati kamar sifatai da a ila ahli sai a mika gona ga mai shi wa aka sahib mai gana ganamahu sai mai awaki ya dauki awaki nai to shi alƙalin da ya shari'a daga harko annabi dawo da kenan Faƙala dawo da sai dawo da yace alqada'u ma qadaita shari'a ka annan shari'a ka annan Sulaiman wadda kai shari'a ga shi a shari'a kun ga wato babu hamayya to haka ya kamata alƙalai su kasance don kayi shari'a kayi rashin gaskiya an ɗauka ƙara an kai wani ya warwale kakka ɗaukai abokin hamayya wallahi duk an ka kawo shari'a ta wuri ne sai ya warware ta bai warwale ta baka da gaskiya ba hamayya aka yi diba aka yi kai ka gani in dai ka gaskiya ta yi to ka goye bayan gaskiya ba shi na ka goye bayan ne ba gaskiya ta ka goye bayan ta wa kunna li hukumihim shahidi man zama abin nan mahalarta ga hukuncinsu fi istimalu damirul jam'i ah, li isnaini Wakunna kunna li shahidi marmakon li hukmihima qala daudu daudu yace lisan harsi ga abin ga mai guna riqabala ganami ya dauki awaki gaba dai wa qala sulaiman sulaiman yace a a eh, abin nan yantabi bi darri hashidai unhani da madararta wa nasliha da diyanta wa sufiha da gashinta ila an ya'udal harsu har abin na ya dawo kama kana kama wanda yake bi islahi sahibiha ya dan mai awaki ya gyara gonan fa ya rudduha ilaihi mai suwa shiga mai shi wannan kun ga ga shari'a ga shari'a zamanin su shari'a Sulaimana ta hi kyau kamar wanda kun ka jiya amma ga shari'a mu watakila abin na shari'a Dawud tana hi kyau kila ta Sulaimana ta hi kyau ga shari'a mu don mu abin da aka yi kima aka yi ga shari'a mu shi hatsin da ya canye suna nawa a ce dubu goma awakin ga suna nawa an ka ce dubu uku sai a ce to mai awaki yanzu bari a karbi waɗanda awaki madadin dubu uku ya kawo dubu bakwai in awaki ne sun yi daidai da kudin haci sai a ce to shi kenan mai kakai tafiya kun ga muga shari'a mu ta musulunci kenan kima akai abinda ka ci shi za ka biya ga mu Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma adawu فسبحن والطير وكنا فاعلين وفهمناها مكفاهم fahimtar da ita ai almas'ala wannan mas'ala ta wannan shari'a muka fahimtar da ita ga Sulaiman alaihi salam da Annabi Suleiman bi shahadin bisa ga ishhadi wa raja'a Dawud ila Suleiman Dawud ya dawo ga abin da Sulaiman yayi don ya ga shi ya zama daidai wa kullum minhum a kowane dai daga cikinsu atina wa hukuman mun bashi hukunci ainihin buwa kowane mun bashi annabci kowane su dai annabina suleimanu annabina Dawudu annabi ne wa ilimin kowane mun bashi ilimi bi umuri dini ga al'amuran addini Ha za bi shari'in wannan hukunci ga shari'a suke na. amma bi shari'ina amma mu ga shari'a mu fa hukumu Dawudu a karabu hukuncin Dawudu ya yi zama kusa ga daidai idan kana qimatu dawabi idan kimar dabbobin da a kadar an kai su kasuwa a yi musu kima kimar su tuqabilu qimatul harsi ta yi muqabala da kima hacin nan wa sahibuha muflasun to mai ita ma'anarsa yi mai yaso sosai a ce kawo dabbobin dabbobi naira ya ce naira goma sai a karbi dabbobi a ba mai gona in bai yadda ba a sai su a kawo mai naira goma a kawo mai naira goma kun ga dai mai dabbobi ya tashi babu to hukunci annabi dawo da kenan ce to ga shari'a mu shi ya zama daidai fatu ba sai a sai da awakin aw ya zuha in radiya ko mai gona ya karbe ta in ya yarda wa bihi ma bihi min qatl husuma ciki akwai abin da a cikin yanke husuma bi khilafi hukum Sulaiman sabani hukuncin Sulaiman wa min hadha qila don haka daga nan aka ce game da wannan hukunci na Sulaimana da annabi abin na da annabi Dawuda an ka ce kana hukuma ma bil wahyi hukuncin sai ya zama da wahayi wasani ya shahi hukuncin da dawo bi dalili qaulihi wa kullu atina hukuma ilma saboda duka Allah ya sanu amma Allah ya hukuncin guda sai hukuncin guda ya tabbata fa alaihi ga wannan muke fal mas'a waka su Suleiman mas'ala ta faru bayan Suleiman ya zama annabi a da ka'ida bisa ga ka'ida don bai yiwa ai mai wayi bai zama annabi ba wa sakarna ma Dawud jibal annabi Dawud ya bauta wa Allah har inda kai ga matsayin ya zo yana tasbihi babu mai kama mai sai duwatsu su ta mulmulowa suna tawa kusa gari su zanna suna subhanallah subhanallah saboda kowane annabi bai wargi da kalmar subhanallah subhanallah babu annabin da ke wasa da ita ko baka samu aboki ba kai ta yi ko kai daina to annabi dawo da shi kadai yake sai maka hore mai duwatsu su kama mai yi sabbihina suna tasbihi tare da shi waɗaya har tsuntsaye suna yi waɗanda sai su taru su ma suna subhanallah yana jin tasbihin su kuma suna yi yana jin na duwatsu yana jin na tsuntsaye ai kadhalika sakhiran tasbihi ma'ahu haka dai aka hore ta don tasbihi tare da shi li'amrihi bihi saboda an ya yi tasbihi idza wajada fataratan in ya samu fatara liyan shi da lahu don ya samu nashadi duk ka samu wani dan saukin ayyuka to ka yawaita tasbihi yanzu kana samun saukin matsalolinka ibnu taymiya yace tun radda ni samu hadisin fadi matu yace tun ran nan ban koma jin wahala aiki ba fadima ta zo gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yakin wane ne ya dawo an samu ma sai ta zo gida ne ko da ta zo ba ta iske shi ba an dawo da bayi ba ta iske shi ba sai ta shiga gida inda aisha ta faɗa mata ta ce idan baba ya taho ke faɗa mai cewa wahala ta yi yawa in dai yi surwa in yi shara in ɗebo ruwa in yi abinci duk ni ɗai cikin gidan nan aikin na ya yi yawa shi ba ni bayi waɗanda za su kama mini aikin ga aisha sai ta mance ba ta tuna ba sai da an ka shiga kwana sai ta tuna sai mai gida na shigowa an shiga kwana sai ta tuna sai ta faɗa mai sai ya hito cikin daren nan don faɗi ma wato ta shiga ne kwarai ba ya iya dana da matsalar ta bai biya ta ba sai ya taso iske ta gida da daddare bayan sun yi kwana ya ce mata wato an faɗa mai abin da ta ce ya bata amma tana so shi bata abin da yi wannan ta ce ya eh, yi. in kuka zo wajen kwana ke nan da ita da mai gidanta ku yi su lahi kafa 33 alhamdulillahi kafa 33 Allahu bar kafa 33 yi bayi Fadima mata ce wallahi tun ranar mu koma jin wahala aiki ba duk yawan aiki sai in gama ya bangaji ba duk yawa ne sai in gama ya bangaji ba to wannan falala da ke ga tasbihi ibn taimiyya ya ce wallahi tun radda na samu wannan hadisi ban koma jin gajiyar aiki ba sai ya gama da ana ka malama da aiki ya yi mai yawa ai inda dan ragewa ya malaka ban ma yara aiki kaza kan ma yara aiki kaza ba su sani ba bai gajiya in dai ka rike wannan tasbihi lokacin kwana baka gajiya to shi na aka ce ma annabi abin nan dawudu idan aiki ya ɗanyi mai sauƙi to ya zanna shi ta subhanallah subhanallah subhanallah don ya samu saukin abin na saukin matsaloli to haka ne ya kasance liyan shi ɗalahu don ya samu ya sa shaɗi gare shi saboda yawaita tasbihi yana sa shaɗi. idan ka je ofis duk ka ga aiki ya ma yawa da ka samu ɗan lokaci kama tasbihi ka gani za ka gama aikin nan duka baka gaji ba kuma ka kwanta ba kai kwanan gajiyayye ba a jima kaɗan kwana ya sheka kamar abin nan to wannan shine magani aka ce to ya riƙa yi dai wa kunna fa'ili mun zama masu aikata abin da mun kaga dama ay tasbiha wa ma ma'ahu korewar tasbihin duwatsu da tsuntsaye tare da annabi dawo wa in kana ajaban kun ko da yake ga ganin ku abin nan yana da mamaki a ce mutum hito yana tasbihi tsuntsaye su sauko da bisa itacen da suke su kwanta kusa gare suna subhanallah subhanallah ya yi ku ce lalle akwai ban mamaki ayi mujawabatu lisayidi sayyidi daud karbawa tsuntsaye ga annabi dawud kama sabbaha alhasa fi kafi rasulullah ai ba abin mamaki bane kama wadda tsakuwa ta yi subhanallah ga tahin manzon Allah manzon Allah ya ɗauko tsakuwa haka ga hannu sai ta kama subhanallah subhanallah wa sami nasu zalika duk mutanen da auren sai da sun kaji tasbihar to wai ban mamaki da na dawo da na annabi na mai gida na mai gida ban mamaki wa kana dawuda huwa allazi yasma'u hadu dawuda shi kadai ka jin tasbihin tsuntsaye shi kadai ka ji shi kadai ka jin tasbihin duwatsu amma mu mai gidanmu da ya dauki tsakuwa ya aza ga hannu ne da ta kama subhanallah subhanallah duk wanda a wurin sai da ya ja saboda haka mu duk wani abu na daraja da an ka ba annabawa an ba mai gidanmu wanda ya dara shi wayi ruwa ana ruwaitowa annabi misla hadha irin wannan ba ma ga mai gidanmu kawai ba waka algeri wahidi min hadhihi al'umma ya auku ga wani fiye da guda cikin wannan al'umma kana mudarrifu bin abdullahi bin shahid wani babban malami mudarrifu bin abdullahi bin shahid ya kasance idza dakhala baitahu in ya shigo gida ne sabbahan ma'ahu abniyatu shi gina ta gine gine ne ka tasbihi tare da shi da ya ce subhanallah sai ka ci ga tangata gabar da ta yamma ta kudu da arewa ruhin bisa da da ƙasa kasa yana subhanallah subhanallah wai har yanzu ba ku gane kowane annabi bai bari subhanallah ba ba kalma ce ba auri ne da kowane bawan Allah na kwarai to kuma ku yi kokari ku rike su kamar wanda kun kaji bayan Allah na kwarai na rikawa kun ji kowane annabi muka ambata sai ku ji tasbihi dai subhanallah saboda muhimmancin ta har cikin aljanna ana ana subhanallah har cikin aljanna ana subhanallah kama wadda hadisai tabbatattu sun ka tabbatar saboda haka tasbihi na da muhimmanci kwarai an ce abin da ya sa tasbihi ke da muhimmanci kwarai don sunayen Allah duka gaba tasbihi ya kunshe su shi yasa suke da daraja kwarai a wurin Allah ka ji an ce idan mutum ya ce su subhanallah subhanallah faɗi guda a bashi lada 20 a gafarta mai zunubi 20 to ba don wani abu na yasa irin wannan lada mai ɗimbin yawa ba wato sai don daraja da take da ita a wajen Allah har in ka kasa abin da za ka yi sadaka sai ka ce subhanallah ka yi sadaka in an jima ka ce subhanallah ka yi sadaka haka dai daraja wa'annan kalmomi kalmomi suna da daraja kwarai kada ku yi wasa da tasbihi ko wannan ku rika kidan yawa nawa ne samu yau don hankalinka ya natsu ka gane ka samu da yawa don ka ji daɗi ko ka yi baƙin ciki in ka gane baka samu da yawa ba Allah ya gafarta mana ya ƙara mana tasbihi gare shi wa allamna san'ata labusin lakum wa allamna hu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun wa allamna san'ata labusin muka koya ma annabi Dawudu sana'at na nasawa ga jikinku wa hiya dir'u wato riga wadda ake ta yaƙi allati tusamma azzardu wadda ake ce ma azzardu wa huwa awwalu man sana'aha annabi dawud shine farkon wanda ya fara saka wa kana qablaha abin nan safa'iha kami abin nan qablaha kami ya fara irin wannan saka alluna aka yi kun san ma wayanda suka san wanda aka saka sawaye sun san abin da aka ce ma allo na saƙa. to irin haka na aka yin ta waddir'u bi ma'ana qamisul mar'a wato kamar rigar mace wadda take sallah ita ma ana ce mata addiru to Allah ya ce mun koya ma annabi Dawuda wato yadda yake aikata abin nan sana'atu labusin lakum yadda yake aikata riga ta sawa gare ku lakum ai fi jumlatin nasi yana saka muku wannan abubuwa cikin jumlar jama'a lituhsinakum min ba'sikum don ta kare ku daga yakin wato don ta yi muku kariya don ita rigar ta yaki ce bil fawqaniya li tuhsinakum ay li abinna li lubusin don ku sanya wa bi tahtaniya li dawud li abinna li husinakum don ya kare ku wa bin nuni li nuhsinakum lillahi wato don Allah ya kare ku min ba asikun daga yakin ay harbikum ma da'ikun yakin ku tare da makiyanku fa hal antum ayyuhan nasu shakirun ya ku mutane shin kuna nan shin kuna nan kuna godewa na amini ni'imata Bitas tasdiqi a Bitas tasdiqir rasuli kuna nan shin kun gasganta manzona in ba ku gasganta ba ushkuru ni bi zalika ku yi min godiya ku gasganta manzona ku ce abinda duk manzona ya faɗi gaskiya ne to ni kuma sai in taimake ku abinda Allah ka ne shin kun gode wai bi ma'ana ku gode ya Allah mun gode maka wali Sulaiman riha wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين واتو النبي سليمان يشري ياكي to kun san yaƙi akan yi tanadin sojoji da makamai amma sojoji da makamai ba su ka ba da nasara ba ko wanda bai da soja ko guda bai da makami ko guda yana iya nasara ga mai sojoji da makamai Allah ka ba da nasara ai don shi ne can bayan ba kuma ce bai ce wa man nasaru illa min indillahi nasara babu ta wajen kowa in ba daga wurin Allah ba to annabi Sulaiman ya shirya yaki sai ya ce a hisuwa mai dawaki ne ya gani ana hisuwa yana shaho wayansu sun birge shi ko da ya kula rana ta hadi sai ya ce inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawara in urida alayhi bil ashi صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب سيدي إني أحببت حب الخير نينا ذابك ينصن دوكيا عن ذكر ربي game ذكر الله أبنجي جناواته صلى الله عليه وسلم hatta tawara har rana ta ɓoye bil hijabi ga shamaki rudduha alayya rudduha alayya fa tafiqa mashan bisuqi wal a'na yace maza ku dawo da ita gare ni su dawakin ya shiga yana shaho wuyansu da kawahu wato ya sare wuya ya yanke kawahu ya rabe dawakin nan su dubu daya biyan yanke su yace mutane su canyi to daga nan shi ko Allah sai ya ce Wasakar daga nan sai ya hore mai to abubuwan da aka hore mai a can suna ya ce wasakar na da sulaiman riha su yanzu sulaiman da ana yaƙi ya kashe dawaki don duk da ta raba ka da Allah rabi da ita don ka gama lahiya dukiyar ga ta raba shi da aikin Allah kowa adda wani abu na duniya wanda har lokacin sallah shi yi baka yi sallah ba rabi da dukiyar nan tana halaka ka sai yanke ta rabi da ita malam yana yankewa to kaga za a yi yakin sai an ta yi kawai sai ga sako an ce a samu babba shahida kawai sai a shahida malam kowa sai ya to da shahida sai a yi zaune ko shirya ya eh, yi mun shirya sai ka ji hukap an kai iska ya kwashe su shi kenan an kai da an gama sai a taruri guda a yi zaune kowa ya zaune kama wurin zama ne sai ka ji hukap an dawo gida kun ga Allah kenan ko duk kan zaɓe Allah a kan ra'ayinka na duniya shi ko Allah bai bari ka walakanta ya yi jirgin sama eh, sauri amma malam duk kabbar Allah saboda tsoron wani kabbar Allah duk inda kan rawaya duniya wannan sai ya halaka ka duk inda kan rawaya duniya babu inda za ka na ka ɓoye ma Allah duk inda ka bi duniya abin nan sai ya halaka ka amma in kabbar kowa ka kama Allah duk inda ka zagaya duniya sai ya tsira da kai kuma ya baka abin da kake nema Allah ya ce wa sakharna li Sulaiman riha sai muka hore ma Sulaiman iska asifa wadda take mai tsananin tahiya wa bi ayatin ukhra ruka'an mai saukin matsala ai shadidatul hububi mai bugawa da sauki amma wa khafifatun mai sauki ga dangane da su bi hasbi iradatihi gurgudon wanda ya su. in ya so ta sheka kwarai sai ta sheka in ya so ta yi ta yasan sai ta yi ta yasan yana magana da abu kun bai gani yana magana da iska kun bai gani iska ya ba da umarni tahi ya ba da umarni tsaya kun bai gani iska Allah ya ce to kun ga wanda mun kai mai iskar nan ta jari bi amri tana gudu da umarni nai ila al-adillati barakana fiha zuwa kasar da muka yi albarka cikin ta wahiya sham ita ce kasar sham tajri tana tahiya ay muntahiyatan ilaiha tana mai kai zuwa kasa ta fi rawahihi min safari ga dawowa ta ga tahiyya ta yi ruju'ihi minhu in ya dawo daga anguwa ba da ma safa rabbihi bukuratan bayan ta yi tahiya da shi da sahi Tahiyar da aka watanni a yi to yanzu gida haika kwana tun da sahi sai a tashi in an kai kuma ba a kwana can a dawo gida a kwana to ga abin ga hawa da ya kai ce da ya kai hu kap an kai kun ga sabanin dawaki sai an yi watanni ana wata tahiya malam in ka bi Allah komi sauki gare shi zilkifil ya bi Allah sai Allah ya hore mai da ya kama ta sai da ya kai iyakar duniya shi dai ya gano abin da a ce ya koma taka sai da ya kai iyakar ta guda shi dai ƙasa ko akwai abai da ƙasa yadda ya kuma ya dawo malam in ka bi Allah komi sauki gare shi ga Allah gare mu yake da tsanani amma ga Allah babu abin da ya komi ya kasance a ɗaya kai ko shi kenan ya kunu an gama allah ya gafarta mana ƙalar hassan lamma shagala nabiyullahi sulemana alkhairu lokacin da dawaki ta shagaltar da sulemana hatta ta salatul asari hassan la'asar ta kuce mai gadibalila sai ya kushi don dukiya tasa ya saba ma abinda allah ya umarce shi sai yayi hushi fa a ya soke ya soke dawakin nan duka ya bashe su sadaka fa abdalahu makanaha khairan minha sai Allah ya canza mai matsayin dawakin nan ya bashi abin da hisu alheri wa asara kuma yi sauri shine arriha ya bashi iska Ta bi amrihi kaifa sha tana gudana da umarni na yadda duk ya kaso wa kana ya gadu min iliya ya kasance yana tahiya daga daga iliya yake tahiya wa yaqilu bi istaya bi istakhira sai shi kwana wani wuri da yayi dan kwanan nan na hantsi istakhira tun da sai ya ka tashi daga iliya tahiya mai mai nisa kware da gaske Su summa yaruhu minha sannan ya maraito daga can fa kunu rawahuha bi babila dawowa ta sai ya dawo babila kuma ya kwana kun ga al'amari zai sauki saboda ya bi Allah Allah ya ce to kun ga wannan abin da yayi mun ka kare shi mun ka bashi abin da ya yi wanda ya rasa wakun abin wakun na bi kulli mun zan masana da dukkan komi duk abin da aka yi mun sani kowa ka san nasarar mu ya bi mu dalika il na ilmuna daga cikin wannan akwai sanin mai anna manu wad'i suleiman mun san abin da muka ba suleimana ya da'uhu ila khudu ila na yana kira ne zuwa ya ƙara kaskantar da kai gare mu fa fa'alna muka aikata wannan alamu kwata da ilmina bai saga yadda ilimin mai hukunta saboda haka in Allah ya baka ni'ima sun ya kai ni'ima ta ƙara mata wadani amma kai ga kanan an yi zaɓe ka ci zaɓe kana wa mutane walakanci kana kaskanta su kana wani haka da kai a haka akwaya to kaga abin da kai ni'ima ka bata kira ka zuwa ga alheri ba amma wanda ta kira zuwa ga alheri sai ka ga yana wadi zanna ma ya kai cikin kwakwai hira bai dauki kai ne wata ciya ba to gaba ya wannan wannan gaba yi Allah ya gafarta mana ya shirya mu ya shirya abin nan al'umman. wa min ash-shayatin wa min ash-shayatin man yusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin wa sakarna min ash-shayatin kuma hore mai shedanu shedanu aljannu wadanga da kowa ka tsoro to shi annabi suleiman an hore mai malam bai allah kawai ka gani in ka bai allah duk abin da adda waya sai allah ya hore ba. wani malami ka tahiya sai iske yan fashi sun tare hanya kuma da manyan makamai sai ya ce mina na kuka yi sai sun ka kama kashin gudu har sun ka yadda wasu kayan saurin gudu bayan an wuce sai iyamarai da aka tare sai suna tambaya malla a ba mu maganin yan fashi menene maganin su ya ce mi an ka yi ce sun sheka ce to ai ni ban ce su sheka ba ce ni mi an ka yi kun gani bai ko sani ba shi bai ma san gudu za su yi ba ce ya ɗaya mina na suka yi bai ma san gudu za su yi ba ashe Allah ya ce su sheka ba shi yasa su gudu ba shi tsakani da Allah bai ce su sheka ba ce ya mina na suka yi sai Allah ce su sheka sai suka yi ta gudu to ba taimakon Allah ba ne in kun kabe Allah ko komi sauki gare shi ba zai kaji magani ba wani mutum ne ya tai daji shi na kamun kihi daji sai wani mutum shi ko yana halbi shi mai kamun kihi akwai wani abinci da aka sa a cikin ruwa sai kihi ya taru yana ci sai alababu a kame shi to shi ya yi gehen eh, abin nan ruwa duk ya sa iri ne su ko tsuntsaye suna can bisa su kirin jijiya suna ta abin da suka yi wani mai halbi duk yallababo yallababo yana batun ya halba sai mai kamun kihin ga ya taho sai su wace sai yanke shawara bari ya halbe mai kamun kihin ga tunda su biyu ɗaya na a cikin daji ya halbe shi ta yate komi ba yayye bin daga take tashi duk ya shirya sai take tashi dabin tana tashi sai gaba ɗaya bin daga ta lalace mala aka gama sai iske mai kamun kihin ga Allah gafarta malam don Allah ka bani maganin bindiga wanda ka hana mata tashi ya ce mi an kai ya ce wallahi malam ko baka bani wani san kana da shi ba shi malam bai kosan da shi ba tsakani da Allah malamin ka bai kosan mai halmin bindiga na nan baya gari yana kokarin halmin shi ba bai kosani ba wai a baya maganin bindiga to malam Allah in ya tsare mutum babu mai iya samar da shi da sharri su boka yi wahala ɗaya suka su ce wanga su ce wanga ayi wanga tsahi na ayi wanga tsahi tsararre wanda Allah ya tsare Allah ya ce wa karna mina ne, shedannun ga da Suleiman ya bi Allah sai mun ka tsare shi daga sharrin mun ka mahore mace shedanin aljani ko mi ta sai sa a kamo shi a A amma sai kama akwaya bakin gidan Annabi Suleiman kama akwaya to ga sunan manya yago suna lahu akwai wanda suke nutsewa cikin ruwa suna kamo mai suna tono mai abin kasa ay yadkhuluna fil bahari suna shiga cikin ruwa fa yamra abin nan fa yukhrijuna minhu al eh, jawahira su hito da jauhari da a cikin ƙasa can ƙasa su ɗebo shi su kawo da suleiman ga annabi suleiman wai amaluna amalan duna zalika su ne mai wani aiki wanda ba na noce a cikin ruwa ba ai algaus algaus wanda ba na nocewa ba su ne mai wasu ayyuka min albina'i na gina wa gairihi da waninta wa kunna lahum hafidina amma shaydanun aljannuna hukun muka yi ba irin shaydanun ba irin aljanun da an ka hore mu annabin muna ba su waɗanda an ka hore mu annabin mu na. da an ka hore musulma na ko kahirai na kun ga annabi mushi babba shi na shi kullun mutanen kirki na ai abin nan su waɗanga na sulemana fake muke da su mina an yabsu duma amilu don ka su bata aikin da sun kai Yan an ka ba su gina gida za su yi gida su yi shi dogo sama da zaran sun ka gama ba a gane su ba sai su kama bugu ne su buge sai ya koma daidai da ƙasa sai su kuma kwaba ƙasa su kuma a <laughs> su gina. to dole ne sai an hake su sai an to an yi tsaye da sun gama sai a kamo su a jaye su da wuri na a tai a daure su sai an samu wani aiki kuma to kun ga suna da bambanci da annabi Sulaiman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don su wadanga mahaukata na ana hake su wato kada su bata aikin da suka yi annahum kanu idza faragu min amalin don sun kasance in sun ka kare daga aiki qabla al-layli kamin dare yayi absuduhu sai su bubbuge aikin su lalata shi in lam shiga bi gairi in ba a shagaltar da su da wani aiki ba saboda haka dole kullum ana nan fake da su kullum ana nan fake da su wal jinnu alladhi sakhira abin nan sakharahumullahu lin nabiyyi amma aljannun da Allah ya hore wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jinnin nasibin aljannun nasibin wa gairihin da wani su abdal sun yi alheri mimma sakhira li Suleiman bisa ga wanda an ka hore ma annabi Suleiman li'anna alladhina sakhiru lin nabiyyi don wayanda an ka hore ma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mu'minai ne wallazina sahiru li Suleiman. Wayanda an ka hore ga Sulaiman kuffarun shayadin kahirai na shaydan wal mu'minuna mu'minai mundiruna masu wa'azi ne wa shayadinu shaydannu ah, mashgulun shagaltar da su aka biya a amalin shaka da ayyuka na wahala walaysa lahum aqulun ba su da hankali ba su da aqula hankula wala yadun ba su da abin na wala budda lahum babu makawa gare su min hibzin da'imin dole a hake su hakewa da wamamma wa qadin ta ha taskhirahum bi mautu sulaiman tunda sulaiman ya mutu sai aljannu suka ci law kanatil jinnu da aljannu ta kasance ta alamunar gaiba ma labisu fil adabil alim da azabil muhin sai ta ci inda ta san sulaiman ya mutu da ba ta zanna cikin azaba mai mai walakantawa sai sun ka gudu tun ranan ba a koma kamo su ba wanda ya koma kamo su ya lauri tun ranan su umarninsa ya kare da mutuwa ta yi banda wayanda aka hore ma annabin bi khilafil mu'minina sabana aljannu mu'minai fala ya hatajuna ila hibzi amalihim ba su bukata hake aikin su su aikin su ba su bukata a hake su har yanzu suna nan suna suna ayyukan su kuma muna da tun har cikin mutane suna shigowa malami ne ya fita na wajen wa'azi da daddare ana ruwa sai ya wuce da gudu ya hau mota ya wuce ya tafi ya dawo gadar da ya hau ya wuce ashe bayan wucewa ta gada ta yanke ta fada yana dawowa tsakiyar dare wajen karye uku na dare sai iske ya agaji bakin ta sama garan nan ya iske ya agaji suna tsaya tsaya sai ya tsaya ya agajin ya zala sai ya tsaya sai suka ce malam ka sauka nan babu hanya na hanya ta yanki ya sauka malam ya ce yana sauka sai ya kama bai sai wayo ba ya ce kowa bai gani ba ya ce sai ya ta kashe gudu shi to duk irinsu abin da muka zato aljannu ne gazaton da muke aljannu ne don wa shi bale a kawo mala'ika ta gwada mai hanya Gazatonmu aljannu na muminai sun kasan sun ga wucewa ta wurin ga sun kasan komi dare nan zai dawowa sai sun kasa a uniform sun ka tare don ya tawo in ba uniform agaji ya gani makila bai tsaya Ta to ya iso a to ta tsaya da ya eh, ta tsaya can a ba ta kalma ya eh, faɗa mata ta ce la ilaha illallah ya eh, faɗa mata ya eh, ta tsaya can ba sai ta shigo ba wurin wanka a to an gama to ta wanka ta riga ta karbi kalma kenan eh to ta riga ta karbi kalma shikenan Allah ya tabbatar da musuluncinta je ka iske ta tashi iske ta ba ta karma da can iske ta ba sai ta shigo kar ta shigo to Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora wato bi khilafil mu'minin fala yahtajuna ila hibd amalihim mu'minan aljannu ba su bukatar hake aikin su su kullum bisa ga aikin kware suke wa amma taskiruhum taskirur rih amma wa iska da an ka hore musulmana iska yana dauka te wa qad qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih hakika annabi ya ce a cikin sahih nusirtu bisa ba an taimake ni da wani iska da aka ce masa ba wa uhlikat adun bid abin nabid dabur amma adawa an halakar da su da iskan dabur iska ne duka su adawa an ka halaka su da iska muta shi annabi raddar rigima ta yawa tsakani ne daga zautul azab. tsakani ne da arna da sun kai kungiya daga ko ina taron dangi shi da iskan nan da an ka halaka adawa da shi an ka taimaka an ka halaka kayare shi an ka kenan da shi kun gani abin da azaba in Allah ya so sai mai suwa shi rahama gare ka fa tashiru lil qitali a'jazu min horewa iska don ya taimaka ga yaki yahi yahi gajiyawa lil hamli abin lilhamli eh, bisa ga abin na bisa ga ga dauka tai bisa ga dauka Sulemana, lilhamli abin na fa hahiyal yau yau ga iska nan musakaratun yau ga iska nan an hore ta lilhamli da'iratil jawiyya a thaqila tana dauka jirage masu nauyi jirage masu nauyi a sakila tana ɗaukar jirage masu nauyi kun ga iska a zamaninmu ya yi zamanin annabi suleiman da aiki yanzu jirgin sama sai ku to ku loda kaya a loda kayan ku karkashi nai a loda ku sama nai ya taso hu kap kame a jama'an kawo har wasu malamai sun ka rubuta cewa wai an ɗoke hajji aikin hajji ga mutanen Afirikiya mu kenan amma yanzu sai ka kwana jega ka tashi da sahi ka kwana jega ka tashi da sahi ka kwana madina ya eh, an duka iska na kuma saboda haka ba annabi suleiman da an ka hore ma hore ma annabin mu yayi ban sha'awa Allahu akbar nan za mu kwana insha Allah sallu ala karim hadda namu ya wuce sai eh, ci gaba كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرحمن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين